wannan sakamakon zaben shugaban kasa na bana alhaji shehu shagari karkashin jami'ar npn ya samu damar zama shugaban kasar najeriya har shekaru hudu tun daga daya ga watan oktoba na wannan shekarar jummai ali taskar labarai an bayyana cewa sake zaben shugaba shehu shagari a matsayin shugaban kasar nan a karo na biyu nasara ce ga tafarkin tsarin mulki irin na dimokuraɗiyya cikin sanarwa da ɗaya daga cikin mataimakin 'yan yakin neman ganin an sake zaben shugaban ƙasa a jihar kaduna alhaji lawal isa ya ce sake zaben shugaba shehu shagari wani tabbaci ne na samun dawamar zaman lafiya haɗin kan ƙasa da ɗimbin arziki alhaji da alhaji shehu shagari da jam'iyyarsa masu jefa ƙuri'a a jihar kaduna dole ne su yi murna domin kuwa sun ba alhaji shehu shagari ƙuri'u miliyan 1,266,890 kaduna na ɗaya daga cikin jihohi da alhaji shehu shagari ya samu fiye da ƙuri'u miliyan guda mutane da dama kuma sun nuna niyyarsu ta ba alhaji shehu shagari cikakken goyon baya da yake bukata don jin ragamar ƙasar nan cikin shekaru hudu masu zuwa sun bayyana shi da cewa mutum ne mai son zaman lafiya da riƙon amana kwanciyar hankali sannan kuma za su ba su goyon bayansu daga bisani mutane sun koma bakin aikansu a tashar jirgin ƙasa akwai mutane kaɗan da ke jiran jirgi don tafiye-tafiye a tashar mota kuwa an lura akwai ƙarin jama'a da ke niyyar tafiye-tafiye da kuma ƙarin ababen hawa. mai yiwa ne ko don saboda su tafi garuruwansu don yin zaɓuɓɓuka masu zuwa Ta tatsi da ƙarar da ɗan takarar shugaban ƙasa alhaji Wazir ibrahim ya yi kan yadda aka gabatar da zaben a jihohin borno da gongola da sokoto babban alkalin jihar mai shari'a a dittinji a jefferson ya ce ko da yake mai ƙara ya yi mummunan zargi kan wanda yake ƙara amma kotun ba ta da ikon sauraron wannan shari'a mai shari'a ya ce wasu sassan tsarin mulki da kuma dokar zaɓe sun ba kotunan gwamnatin tarayya ne kawai sauraron ƙarar da ta shafi zaɓen shugaban ƙasa lauyan alhaji waziri mr jide kuku ya buƙaci a dakatar da hukumar zaɓe har sai an yi zaɓe a tashoshin da aka tsallake a waɗannan jihohi uku alhaji waziri ibrahim ya kuma nemi kotun ta umarci hukumar zaɓe kada ta fitar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar a jihohin uku saboda abin da ya kira magudin da hukumar zaɓe ta yi tare da npn na ɗaga farashin jaridun saboda buƙatar da jama'a suka nuna a kai a zariya da hankalin kowa na kwance yan banda dai wasu magoya bayan jam'iyyar npn da suka rika bi manyan titunan birnin akan ababen hawa dauke da tutocin jam'iyya suna kuma kirarin jam'iyyar hakanan motoci cike da jama'a sun fito suna zagaye gari tare da nuna yabo ga shugaban kasa alhaji shehu shagari yawancin mutanen da wakilinmu ya yi hira da su sun bayyana gamsuwarsu da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka samu mutane sun fito don su jefa kurbansu kamar yadda 'yanci ya ba su iko a ƙarshe aka ba da sakamako kuma alhaji shehu shagari ya lashe zaben a karo na ɗaya da sassafe mutane suka fito a kafancen don murna saboda alhaji shehu shagari ya cinye zaben yawancin kantina na rufe sannan mutane sun ta zagaya tituna suna waƙa rabon npn da alhaji shehu shagari akwai masara sosai da jama'ar ke nunawa kamar yadda masu aiko mana da rahoto suka ce wanda kuma yake mataimakin babban jami'in zaɓe ne da ya tabbatar cewa wuraren jefa ƙuri'u an inganta su da kayan aiki na yin zaɓe haka kuma su sakatarorin ƙananan hukumomin tare da jami'an kula da zaɓe su kasance sun binciki wuraren jefa ƙuri'u da ke karkashin su domin tabbatar da ganin an bayar da tsarin sunayen masu jefa ƙuri'u na wuraren su taron ya kuma yarda cewa wakilan jam'iyyu da ke rumfunan jefa ƙuri'u kamata ya yi a kyale su domin su ma su rika kula da ƙuri'un da aka jefa wa 'yan takararsu muddin dai yin hakan bai saba wa ka'idar dokar zaben ta 1982 ba haka kuma ba a yadda ba ɗalibi ko ma'aikacin gwamnati ya zama wakilin ɗan takara a wurin jefa kuri'a jami'oyin siyasu shida ne suka halarci taron tare da kuma 'yan takarar zama gwamnan na jam'iyoyi biyu wato alhaji muhammadu sabiu nuhu na jam'iyyar gmpp da kuma alhaji musa musa na jam'iyyar prp a wata sabuwa kuma sakataren hukumar zaɓe da ke nan kaduna alhaji muhammadu lawal ingawa ya yi ikirarin cewa kamar yadda aka yi zaɓen shugaban ƙasa a cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali to haka kuma sauran zaɓuɓɓukan za su kasance in Allah ya yarda alhaji muhammadu lawal ingawa wanda ya faɗi min haka ne lokacin da nake hira da shi ya kuma ci gaba da bayanin shirye-shiryen da sa ke yi dangane da zaben gwamnoni da za a yi ranar asabar sunayen kowane mai jefa ƙuri'a suna nan a cikin littafin rajista abin da ya faru kamar yadda ka ce din nan abubuwan nan sun zo a cikin ƙurarren lokaci to binciken da rarraba ainihin su littattafan ƙuri'a na littattafan sunayen jama'a din nan an yi shi ne a cikin hamzari an ɗauki na wannan tasha an kai waccan tasha to amma a halin yanzu tunda muna da lokaci an tsaya an a tsanaki an tsara komi babu wani littafi ina tabbatar maka babu wani littafin wata tasha da zai tafi wata tasha a wannan lokacin mutane su je su yi zaɓe za su sami sunayensu da wannan tanadi da kuma shirye-shirye da hukumar zaɓe ta wannan jihar ta riga ta yi muke kyautata zaccen cewa zaben gwamnoni dai da za a yi ra'a asabar ba ma zai zama babu wani tangarɗa ba har ma za a yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana da kyautata zaccen cewa za ki jefa ko kuma za ka jefa taka ƙuri'ar muhammadu kudu ke wa taskar rahoton